Wata Rahama Garba, Junina ma tana zuwa kullum da safe, amma ba ta jimawa. Kuma duk lokacin da na koma gida ba na tarar da ita sai dare take dawowa. Wani lokacin ma sai na kwanta nake jin alamun shigowarta. Ta wani bangaren haka yana min daɗi don bata zauna a gidan ba ma bari ta takale ni da faɗa. A shi abin da ban sani ba idan na tafi asibitin koma gidan take yi. Ta kira wani su sheƙe ayyansu babu ko kunya a ciki. Gashi da ciki a jikinta. Haka muka ci gaba da rayuwa har lokacin dawowar Salim yayi kuma a ranar aka saka ranar auren bebi. kanin mijin antinsu ta abuja ne zai aure ta da haka duk abin da nake hankali na ya rabu biyu tun goma na safe ina gidan ammi amma hankali na yana kan wayata ina jira ya kira ya ce min ya dawo wata uku aka saka ranar yan uwan salim sai zagin jini da suke yi saboda bata zo ba sha biyu na rana ya dawo direban su ammi ne ya kawo shi kuma bai shigo da motar ciki ba dan babu wasu kaya a ciki an kwashe su tun jiya yayi nokin mai gadi ya buɗe masa yana ganin sai zube a ƙasa ya ce alhamdulillah oga sani da dawowa amma dai na ji daɗin dawar ka yanzu wallahi salim ya ce na gode ya gidan ya ce to gida dai lafiya ba lau ba za a ce amma dai ka shiga ka gane wa idonka kawai salim ya haɗe gira cikin rashin fahimta ya ce me kake son faɗa min ne sai ku ya fara ƙwalla ya ce oga salim ba gulma ba wallahi wannan matar taka san ban yi da ita ba tun lokacin da aka yi ka asibitin nan take kawo maza gidan kafin ya ƙarasa ya katsa shi da ƙarfi ya ce me ka ce ya ce wallahi maza take kawowa wacce daga ciki ya tambaya cikin tashin hankali a ya ce wannan ɗayar dai ba wace ta haihu ba ya jinjina kai ya ce ka tabbata ya ce aika shigo don yanzu ma zancen da nake maka da wani a ciki bai jima da shiga ba salim ya yi hanyar ɗakin da saurin zuciyarsa na tsananta bugawa baki ba zai iya fitar irin yanayin da ya shiga ba a lokacin shi sai yau ma ya ga girman gidansa don kuwa gani ya yi daga nan bakin gate din zuwa ɗakin wani mugun nisa ya ƙara yi masa Yana zuwa ya banka da ƙofar da ƙarfi ya shiga yana huci. Tabbas babu ƙarya ko shari a lamarin. Wani ya gani zaune a kujera yana na waya. Ya haɗe kamar a falon gidansa yake ko kuma na babansa. Yana ɗagowa ya ga Salmi ya haɗe hannu a ƙirji yana kallonsa. Sai kuwa ya miƙe tsaye hawaya tana faɗuwa a ƙasa. Ya shekar karwa. Daidai lokacin da ta fito daga kicin da abinci a hannunta. Ta saki faranta a ƙasa tana zaro ido. A gigita ta ce, Na shiga uku. Salim, dama yau zaka dawo? Wallahi ban sani ba. ya yi mata wani mugun kallo ya ce wane ne wannan cike rawar murya ta ce abokin kasuwanci na ne wallahi ya ce kasuwanci ko karuwanci ta yi shiru tana mazurai ya duka mata tsawa ya ce ba tambayar ki nake ba da sauri ta ce don Allah ka yi haƙuri shine na na farko shine na ƙarshe wallahi ya watsa mata wani kallo ya ce zo ka wuce ya ta wasu ɗaf ya wuce ko kakalminsa bai ɗauka bai fice da gidan sai na ƙarasa shigowa ya nemi wuri ya zauna yana jin yadda zuciyarsa ke yi masa una. ya kalle ta ya ce junaina dama aure bai sa kin daina bin maza ba ta fashe da kuka ta ce wallahi na daina yanzu ma shari shedan ne ya ce rufa min baki wannan cikin nawaye ki faɗa min ki da Allah cikin kuka ta ce wallahi salim ka ne wanda ko kwanto ba zan yi ba naka ne ya jinjina kai ya ce saboda mazan wata suna biya miki bukatar shi yasa kika zaɓi ƙaurace min ko sun fi ni iyawa ko ta yi kai da sauri ta ce wallahi ba haka bane kai fahimce ni ni ma kaddara ce ko baban kaddara ba idan kika sake ambatan kaddara sai bakin ki yayi jini wallahi kin sani ba in sheki ba me yana ki faɗa min tuntuni na sallame ki ki je ki abu wanda zai ishe ki me na rage ki da shi cikin kuka ta ce wallahi babu komai na yi sabo da son ka ne don Allah kai ka ci zaka rabu da ni ya dinga yi mata wani mugun kallo ba don cikin jikinta ba dai babu abin da zai hana shi mata dukan mutuwa ya dinga sauke numfashi kirjinsa har yana motsawa ya ce yanzu daina da ciki na a jikinki kike haɗa jiki da ƙarti ƙazamai su yi ƙazanta wallahi ma ba na raba ɗayan biyu wata ilma kina da wata cutar ko ta dinga kuka ta ce wallahi ba ni da cutar komai da ina da ita za su faɗa min a wurin awo ya jinjina kai ya ce me dalilin ki na ci gaba da wannan mummunar ɗabi'ar ta ce ka yi min alkawari idan ka ji ba za ka rabu da ni ba ya daka mata tsawa ya ce waye sa'anki sharaɗi za ki kafa min kenan da sauri ta ce ba sharaɗi ba ne wallahi ina jinki ki ki faɗa min ko kuma yanzu na kai ki zuba sannan na faɗa wa iyayenki su same ki a can ta yi ki za masu kai da sauri ta ce da Allah kan ka tona min asiri zan faɗa maka amma kan ka rabu da ni dan Allah Afsa ce ce kina ɓata min lokaci ba yake son mayar da ni ƙaramin yaro ta ce shikenan yanzu zan faɗa maka nan ta zayyana masa duk abin da ya faru tun daga kan asirin da ta yi masa tun farkon soyayyar su har zuwa yadda ta raba malamin ta jikinta kuma ya kafa mata sharaɗi har majinta ya sake kusantar ta ta faɗa masa ta kasa jurewa na ta kasa rike, shi yasa ta koma wannan harkar Zuciyar Salim ta dinga wani irin kuna, ya ji wata tsanar jinina ta shiga zuciyarsa da ƙarfin gaske. Ya ji wacce babu wacce baya son gani sama da ita. Ashe shi da mashirka yake zaune lokaci mai tsayi? Ashe duk irin yadda yake jin ƙaunarta a zuciyarsa ba ta Allah da annabba ce? ta ƙarfi da yaji aka saka masa ita? Ya yi shaidancin jinina ne har ya kai ta kwanta da boka ko tsoro babu saboda biyan buƙatar ta? Nan fa ya tuna ta yadda zina ta yi dabara har ya aure ta. Ashe ita nata abin mai sauƙi ne na musulmai masu sauran imani a zuciyarsu. sannan akwai bambanci da ta zara sosai tunda ita zinatu san gaske take yi masa shi kuma shi kansa yanzu zai faɗa wani da ta aure shi din kuma kullum burinta ta faransa masa ba ta yi fishi da shi duk wulakanta da zai yi mata ba tana kula da shi sosai saɓanin ita da ta samu kan nashi sai ta shiga juya su kamar waina ta dinga kafa masa shariɗa ciki har da na hana shi da sunna kai co wallahi yau yayi nadamar sanin garin katsina bare ma har ya gano junaina ya tashi tsaye kalle ta yana rusunar gari gusa kuka a rike ce yan cikin cikinki wata nawa ne hudu ya ce to ba zan yarda da cikin nan ba har sai kin haihu na gudanar da bincike na sannan na gode da komai ke kuma wani ita ce kala ta ki kaunar ko to ki je na yi miki saki ɗaya dan ba zan iya zama da mashirika ba kwanan gudun wata masifar da rubto a gidana ta saki sabon kuka ta ce don Allah kar ka yi min haka wallahi komai na yi ne saboda son ka Salim ya kamata ka fahimce ni kwanan cikin jikina wallahi naka ne bai kula ta bai shige ɗakinsa babu jimawa ya rugo mata kuɗi masu yawa ya ce ki tashi ki fice min daga gida kafin na shaƙe kiki mutu ta tashi da sauri ta shiga ɗakinta ta ta haɗa akwati ta ta fice tana sharar hawaye bayan mun gama cin abinci na yi shirin bacci na ɗauki ab. muka nufi ɗakinsa yana kwance har yanzu jikinsa a sayayyaki. yake ni sai lokacin ma na tunda tunda na dawo ban ga junaina ba kamar na yi sai kuma na ce junaina tana gidan nan kuwa ban ji motsinta ba kuma na ga ka kulle kofar falon ya soke numfashi ce ba ta nan kuma ita da gidan nan har abada da mamaki na ce ban gane ba ya ce eh na sake ta duk da ba zaman daɗi muke da ita ba sai da na ji kalmar ta riki zuciyata na ce me ta yi maka ga ciki a jikinta amma ka sake ta ya ce babu ruwanki kar ki sake min zancenta jiki na yi sanyi sosai sai na ji babu daɗi ko me ya haɗa su har ya kai ga saki oho sai yanzu na gane dalilin shiga damuwarsa na yi addu'a na kwanta duk yadda yake sai ga shi lafiya lau muka yi baccin mu washe garin da ya je gidansu ya sanarwa Ami ya saki jinaina da ta yi da shi ya faɗa mata dalili ki yayi saboda baya son tona mata asiri tun daga shi har a ta shiga tsakanin su kan nan gaba a yi ta ganin bakin abin da za ta haifa ya jima a gidan suna ta fira da yan uwansa wanda basu tafi ba da rabin firan ma labarin zinatu ne suna ta yaban halinta musamman da bebi take so basu su labarin irin sa da take yi masa yana kauce mata shi na nashi murmushi kawai bayan sati ɗaya tun daga ranar babu wata matsala ta sake shiga tsakanin na da salim sai da tsakanin babu wata fira idan ya zuna yi jigum di ya yi sanyi kamar ba shi ba ina da ɗaukar musab ya yi masa wasa na tambaye shi damuwarsa ya ce ba ta shafe ni ba na rabu da shi ba na son abin da zai kawo mana matsala a sabon zaman mu da haka na kyale shi amma ina ba shi kula daidai gwargwado to sai dai zaman baya yi min daɗi da ƙarshe ma sai ya saka min dokar shiga ɗakinsa duka ya ce ko gyaran ɗakin baya buƙata shi zai dinga gyarawa Ranar na zauna na ci kuka na sosai ido na sai da ya nuna. Wanda wace irin rayuwa ce? Na tambaye su dalili ya ce babu komai. Nike na haka zan gama rayuwata cikin takaici da bakin ciki? Akan me zai raba min ɗaki? Daga wannan matsalar ta wuce sai wata bullo? Kai, ina ganin rayuwa a gidan aure na. Haka ne ta hakuri har tsawon wata ɗaya. Idan sai dai yanzu ɗaki na kuma kwana yake yi. Sun babu wata kyama da yake nuna min. Ɗakin nasa ne kawai baya so na shiga a yadda na fahimce shi. wata rana da abin ya dame ni ya gama mafi kenan ya fito da bokitin na tankare shi ina kuka na ce don Allah yau ka faɗa min abin da ya sa kana na shiga ɗakin ka ko saboda na haihu ne saboda mai asab dama sai da ka ce min baka shirya haihuwa ba ya daga hannu a fusaci zai mare ni sai kuma ya sauke hannun ya fasa yana huce ce idan kika sake yin kalamin da yake nuna bana son ɗana wallahi sai ranki ya ɓaci an faɗa miki kin kani son shi ne inda na ce bana son ki shiga ai sai ki haƙura ko akwai wani abu da na gage ki da shi Bana baki haƙin ki ne Bana zuwa da kwana ɗakin ki na ce kana zuwa amma ka san kowace dole ta zarge ka ya za a yi tun farko baka yi min katanga da ɗakin ka ba sai yanzu kuma ka ce ba zan zargi wani abu ba a fasace ce to ki ta zargin ki mutu kina zargi na kin ji tu?" ya wuce ya bar ni tsaye ina hawaye to tun daga ranar kuma sai ya ɗauki fushi da ni gaisuwa ce kawai take haɗa mu ya tuna shiga ɗaki na kuma lokacin idan ya ɗauki musu abu yana yi masa wasa ɗakin nashi yana shiga da shi an bai dame ni zuciya ba ta da ƙarshi sai zargin sa ya samu kyakkyawan muhalli a zuciyata ba na son neman shawarar kowa a wannan lamarin da haka na yanke shawarar bincika da kaina kullum idan zai fita da mu kulle yake kulle ɗakin da haka na rasa yadda zan yi na bincika cikin sa'a wata rana ya manta bai kulle ɗakin ba aiko da sauri na shiga ɗaki ina rarraba ido zuciya tana bugu da ina fargaba abin da zai gano kaina ban ga wani abu na rashin gaskiya ba haka ƙashin gado sai da na leƙa kamar an yi min umarni na buɗe lokar jikin gadon gaba na ya ba da ras ganin ta makare da kodin da ƙwayoyi kala-kala kwalin sigari kuwa sun fi goma na dinga furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe salim bai bar shaye-shaye ba dama shi ne abin da yake ta ɓoye min tuntuni to shi ko salim me sa ya zaɓi kashe kansa da shan kayan maye muna murna baƙo ya tafi ashe yana bayan gari na jinya duka lokacin na zazzage sai a ƙasa na fashe da kuka sosai Zan na yi mai isa ta ina shiɗewa kafin na yanke ɗaukar shawari da zuciyata take bani na koma ɗaki na ɗauko wayata na kira shi yana ɗaga na ƙara sautin kuka na ɗaga gice ce zinatu lafiya me ya faru na ce yanzu dama abin da kake ɓoye min kenan a ɗakin ka ashe baka bar shan kayan maye ba ka san illa da ya yi maka amma saboda baka damu da rayuwarka ba shine ka ci gaba da yi a ɓoye su kake ga mutu ka bar mu cikin maraicin da ɗanka ko to wallahi ban shirya fuskantar sabuwar rayuwa da babu kai a ciki ba hankalinsa ya tashi sosai kuma wani mugun ɓacin ya rufe sa ya maza a yayin yana ta shiga ɗakinsa ta yi binkice afsa ce ce wai zinatu me kika mai da ni ne ni ba san abin da nake yi ba ko ki fi da sa ta cikin kuka na ce ni ba ba zan ji wata barazanar ka ba na ga na yanke hukunci yau ba gobe ba zan ɗauki ɗaya cikin biyu ko da na fara shaye-shayen nema na zama yar mayen ya illata min baki ɗaya ko kuma na ɗauki wuka yanzu na kashe kaina ki kashe kan naki mana da yawa a garin in ki mutu yau gobe zan auro wacce ta kore ki yana kai ƙarshe ya kashe kiran na sake fashewa da sabon kuka sannan na yi wurin bridge a guje na ɗauko jirgin maltina na buɗe na zuba da rabi sannan na ɗauki kwalban maganin tari na juya har biyu na kwashi ƙwayoyin wajen guda goma na zuba a ciki na jijjiga na zauna na kwankwaɗe shi tas ina ta kuka inda sai gama wayar ya kasa nutsuwa Na ni kawai yake yi karfe da gaske take kar ta aikata wani abu gida ita kaɗai ga kuma yaro da bai san komai ba a gurguje ya karasa abin da yake ana kira azhar ya koma gida tun daga bakin kofar fala yake jiyo kukan musab abin da bai saba ji ba don kuwa zinatu tana kula da shi sosai zai yi wuya ka ji kukansa ya karasa da sassarfa sai a ɗakin nata ya shiga don a ce yake jiyo kukan yaron ai ko shi kaɗai tara a ɗakin kwance akan gari sai kuka yake yi har da kakkarewa muryarsa take yi saboda tsabar kuka ya karasa da sauri ya ɗauke shi ka jijjiga shi yana kiran sunan shi shiru bata amsa ba ya fita tantana ban ɗaki da haka ya bankaɗa ƙofar afsaci bayan ya gani ba ciki. Ya fita daga ɗakin da sauri ya leƙa kicin ba ciki. Yana shiga ɗakin sa ya ganta baje a ƙasa ta yi ɗaiɗai. Ya ƙasa cikin tashin hankali ya shiga jijjiga ta yana kiran sunanta a tsorace. sa ya dinga lugude lokacin da ya lura da abin da ta aikata. Ya kai hannu ya ɗauki jarkan Maltina ya ɗanɗana. Ya rutsi da wasu hawaye suka zubo masa. Ya dinga jijjiga ta amma shiru bata ko motsi ga Musab sai kuka yake yi. Lokaci ɗaya duk ya rasa yadda zai yi. Yana kuka ya ce, haba zinatu me yasa zaki haka ni yanzu ya zan yi miki na shiga uku da Allah ki tashi wallahi na daina shan komai daga yau shi kadai ke sa da ita dai ta jima da tafiya wata duniyar ya tashi tsaye yana ta jijjiga musab da tunanin mafita shi da babu yaron ma da abin zai fi sauki ya san kala da ta sha awa nawa za ta yi tana bacci shi ya zai da yaron nan kafin ta tashi tunani yayi ko bebi zai kira ta taimake shi sai dai kuma yana fargaba ta san abin da ya faru don kuwa ya san ba za ta rufa masa asiri ba dole ta faɗa wa ammi abba kuwa idan ya zance nan tabba zai fuskanci fushinsa ba kaɗan ba wai ma me yasa na kasa daurewa ne na ci gaba shaye-shaye masifa ne wallahi daga yau na daina ba zan sake yi ba yana gama faɗa hakan ya ji ana ta kwankwasa kofar falon gaban sai faɗi ya zaro ido don baki a daidai wannan lokacin hadari ne in dai ba bebi ba ba shi da zabin da ya wuce ya ce ya buɗe da haka ya je ya bude yana ta jijjiga musaf da sun ya ƙi ya jira rashi gaban gabansa ya faɗi ganin yayi ta ce an tana ima fargaba da nadama ta rufe sa yayi murmushin yaƙe ce da zuwa ta shiga ta karɓi ɗan tana jijjiga shi ta ce subhanallah ina take yake ta wannan kukan haka yesu suka ya ce a ai bacci take yi ne ta ce wani irin bacci ne da ba za a tashe ta ta je da yaro ba kai da zaka yi wata renon ya ce ai da yake bata da lafiya ne shi yasa na ce ta yi baccin kawai zan kula da shi ta ce me ya samu zinatin na kwaɗa su da muka yi waya ta faɗa min bata to tana ina cikin salimfa ya ɗori ruwa kafa sakakarwa take yi cikin ruwan murya ya ce e a ɗaki na take ta ce ka taso ta wani wani irin shajarci ne take yi haka ta shiga ɗakin zinatin ta ɗauko zanin goyo ta goya shi ta dafa da tana jijjiga shi yana shiga ɗakin duk da ta a inda ya bata ya dafe kansa yana jin wata kunya da dama sosai Dagote ya shiga hura mata iska a cikin kunnenta amma shiru. Ya dawo hancinta ya dinga hura mata iska nan ma dai bata san yana yi ba. Ya shiga hautsina na gashin kanta yana yi mata susa. Zinatu fa ba ta san yana yi ba. ta tafin kafarta ya shiga mata tafiyar tsutsa nan ma ta ce kai ka gama. Gani yana bata antinta lokaci sai kawai ya shiga. Tattaye kwayoyin ya mai da su cikin lokal sanai share hawa ya fito falon. Asa ya ce ba ta farka ba fa. Ta ce a ah, wani irin bashi take yi kwari ta mutu ne. Ta tashi da sauri ta shiga ɗakin. Cik ta tsaya ganin ta baje a ƙasa. Gaba ta yi mummunar faɗuwa, ta jo ta yi masa kallon tuhuma sannan ta ce me ya same ta ne ka faɗa min tsakaninka da Allah. irinsa ya dinga bugun shida shida yana da tsoron faɗa mata gaskiya saboda ya san idan zinatu ta farka balle ta tona masa asiri ba ya san za ta nemi ƙarya da za ta kare shi to sai dai kuma yanzu idan ya ce bai sani ba dole su zarge shi kuma ya san asibiti za su kai ta daga nan kuwa dole su san abin da ya faru sannan iyayensa ma sai sun sani karo na farko da yi nadama kasancewa ta ɗan shaye-shaye da gaskiya zuciyarsa a sai ya ce wallahi wannan abin da ya faru tsotsayi ne na yi nadama kuma na bar hakan na insha Allah game da ya tsananta faduwa a rikice ta ce ban fahimce ka ba fa me kai mata ne ya ce wallahi bincike ta yi min ta ɗauko kayan maye ta sha kuma da alama overdose ta yi sannan bata ta saba sha ba shi yasa ta wannan baccin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta farta da ƙarfi Allah ta ciko idan ta ce yanzu da majinatu shaye-shaye ta fara yi ba mu da labari mun shiga uku ya ce ai dole ka kira shi da tsautsayi tunda ka cuce ta ka saka ta a mummunan harka wannan wace irin cuta ce me ake da miji dan shaye-shaye kai fi da wannan auren na zinatu wallahi inda ta yi aure take shan wahalar rayuwa ana aure ana san farin ciki ita sai bakin ciki ya ce a awon layi wannan na farko shi ma tsautsayi ne ta fice daga ɗakin ta koma falo tana hawaye ta kira lambar ummi ta zayyana mata duk abin da ya faru ita ma sosai hankalinta fa ya tashi ta ce yanzu za ta kira ummu a nema mota a zuwa ɗauke ta a kawo ta gida wannan karin kwanko mutuwa za ta yi ta bar awon salim an ta ce a omi bari da kira mijina sai ya zo ya kai mu kawai wata yadda taho gidan zinatin yanzu sai ta taimaka mu su sai da suka taba shi ya durƙusa ha kusa da zinatin ya riƙo hannunta yana ta hawaye wata irin kunya da dama yake ji yau din wacce bai taba ji ba a rayuwarsa wannan toron asiri har ina shin me yasa mai kasa jurewa har ya ci gaba da shaye-shaye yanzu da wani ido sai kalli mahaifinsa da nashi babu jimawa ko ummi ta zo har tana tuntuɓe ta shiga ɗakin da sauri tana ganin zinat ta fashe da kuka tana cewa amma wannan yaro ka cuce mu wallahi kuma a yau ba sai gobe ba zaka saki zinatu kowa ya huta suka je kai ta yi idan ma duniyar nan zaka shanye ka sha lafiya amma ina amfanin wannan auren ka mai da yarinya 'yar maye a shi sa take ta karewa su ya dinga kuka ya marsu bakin magana fatan shi daya ta tashi yanzu ta kare ta faɗa musu ba taɓa sha ba sai yau amma ina zai ta shiga duniyar sama antin ce ta shiga dakin ta ta cika ta da nan a akwati guda ta kwashi duk abu wani abu da Zinatu za ta bukata a kusa. Ta fito da shi mijin nata yana zuwa suka shiga ɗakin don fito da Zinatu. Har lokaci yana da kushi a kusa da ita idan ta kawai. Idan shi za ka kalla ka san yayi nadama. Umma ta ce to malam ba wuri za mu tafi da yan aina kuma za ku kai ta da Allah ku bar za ta farka. Yayi magana da rawar murya. Umma ta ce na ce ka ba muri, wuri idan baka son ta ai mu muna ƙaunarta. Kuma idan ta ba ta san ciwon kanta ba mu san ciwon ta. Idan kai da ita mahaukata ne mu da hankalin mu da haka dole mu ɗauki matakin da ya dace za ka iya biyo ta takardarta ya tashi ya matsa jikinsa a sanye kamar babu sauran laka ina kallon suka fita da ita shi kuma ya zauna ya dafe kansa da duka hannu biyun a wadda sai da aka yi takaddama an ta ce a kai ta asibiti inda umma ta kafe ta ce gida za a kai ta ita san maganin maye idan bai yi mata ba ta yi ta baccin har lokacin da zai sake ta idan kuma ta wuce shi kenan kowa ya huta gidan ku aka yi ta a hanya suka tsaya aka siya musu abu madara da za a haɗa masa ya sha a kwantar da ita yan uwa duk suka hallara aka dinga da abin umma ce ta zauna ta matse leman tsami mai yawa ta tallabar ta shiga dura mata wani ya dawo wani ya tafi har ta gama bata sani ta kwantar da ita aka ci gaba da jiran ta Wannan rana duka kasa fita ya yi, ko falo yana ɗakin sa yayi shiru nadama duk ta cika shi yana son sanin halin da take ciki amma bai san wanda zai tambaya ba dan kuwa yana jin kunya ya je gidansu na ba shi da idan zai kalle su haka ya dinga zulumi yadda zai faɗa ammi wannan zancen inda zai ce mata zinatu ba ta gidan dole ta tambayi dalili shi kan baya jin zai iya kallon idan ta ya faɗa mata ya ci gaba da shaye-shaye sila ce kawai take sa har dare ya kwanta yana jin jikinsa duk yayi sanyi ga kuma wani imani da yake shiga kowace kafa ta jikinsa ban na farka ba sai washe gari wajen karfe goma na safe sama sama na fara jin maganar ummi da umma sai da ji kamar a mafarki na buɗe da na na ina sauraron yadda kai na yake tsarawa